jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman marayu ko marasa ƙarfi a yau za mu leƙa kasuwar unguwar fafi da ke birnin tarayya abuja inda 'yan kasuwar unguwar suka ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa musu kasuwa da aka yi ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel Ƙungiyar 'yan tsohuwar kasuwar unguwar Fafe da ke Abuja sun ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa kasuwarsu ba tare da kwashe kayansu ba. 'Yan kasuwar da ke tsugunna a gaban rushasshen kasuwar na buƙatar gwamnati ta yi musu adalci don sun shiga mawuyacin hali. Da zarar mutum ya shiga unguwar Fafe zai yi tunanin ba ma dab da unguwar masu hannu da shuni ta mai tama take ba don yawan talakawa keke da sufurin babura da aka haramta a ƙoƙuwar birnin. shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke karamar hukumar Buhari, alhaji sa'idu sha'ibu baru wanda ya zaga da wakilin layukan kasuwar da aka ruguza da gireda ya ce ba a basu wani gargaɗi ba don suna ma da umarnin kotu da ya hana rusa kasuwar sai jami'an hukuma suka rushe ta baru ya ce fatansu yanzu shine hukumar abuja da karamar hukuma su ba su damar gina kasuwarsu bisa tsarin da gwamnati ke so Assalamu alaikum da farko sunana Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru ni ne chairman ɗin 'yan kasuwar Infafe Old Market karamar hukumar Bari Abuja, Nigeria. Kamar ranar on, on 23 na August 2021 kimanin sha ɗaya na safe zuwa sha biyu muna tsakiyar cin kasuwar mu. kawai sai muka ga bayan an zo an gyara hanya da kwana tara sai muka ga su ainihin task sun zo da runduna na jami'an tsaro iri daban-daban har wanda ma baka taba gani ba mun dauka ba za su gyara abin da suka rushe ne kaman kwanakin baya kawai sai muka ga shi jagoran tasfas din kawai ya nuna wannan guri zai kiliyarin din shi wannan kasuwa muna zo ne mun tsaya bakin kasuwa mun yi charkwai charkwai mun ga me zai faru kawai sai muka ga ya ba da umarni da gire da an samu an daki wani shago namu wanda yake cike da fulawa da kayan shinkafa da shauransu da muka ga haka kankace wani abu har kofar kasuwa guda daya ko bera bai isa ya samu damar wucewa ba na yi yunkuri na shiga na tambaye wani daga cikin jama'an tsaron na cewa ne ne oga ya nuna mun oga sai na gangara na je na same shi na gaishe shi na gabatar da kai na gare shi na ce ni ne alhaji su'idu shu'aibu baru ciyama ɗin wannan kasuwa kuma muna tare da gwamnati muna bin kuma doka da oda a bisa tsari ranka da wannan kasuwa na gwamnati ne kuma ba mu taɓa samun wata saƙo mu tashi ko a rubuce ko ta baki ba daga local government ko daga bangaren ku yanzu ka zo za ka shiga mana kasuwa sai ya ce da ni wannan kasuwa ce na ce kasuwa ce ran kirɗi. Wato ma'ana bi ma yadda ko lura cewa kasuwar ba ce. Shi bai ai saboda yadda kamar magana da ya faɗa kamar akwai ma'ana ya rena wa kasuwar ne kawai. Ɗaɗa a fili hmm, ni bahaushe ne kuma bahaushe ne shi ma yadda ya faɗa ɗin nan akwai magana na kamar akwai reni a cikinta. ke nace kasuwa ce tunda muna biyan gwamnati kuma ita ta bamu allocation kuma muna tana karban revenue sai ya ce abin wanda zai hana shi rusa wannan guri sai dai in kira gabaya haka mai ya faɗa mu gabaya shine ciyaman bari area council ya kira shi shine kawai zai hana a gurguje wani suna kuka barai sun fara shiga mana kasuwa hankali ya tashi shago a kasuwa ya hau da dubu a taciman ban san adadinsa ba mutanen da suke kasuwanci a nan guri sun hau da dubu eh, talatin na zaro tun ya bani wannan umarni na kira ga baya sai na zaro ta ban kira ga baya ba sai na kira janar zari area council secretary ina kiran shi Allah ya bani sa ya daga ce me ke faruwa nace ga super task force sun zo za su rusa mana kasuwa ya ce a ba kasuwa za su rusa mana ce ga shi yalla ina cikin kasuwar har an fara dukan shaguna shaguna wajen biyar ma sun zuba kasa da kaya a ciki sai na ce ya ce to in jira da ya ce dan jira dan jira ya kashe waya bayan minti biyu sai ya kira ni ina kira na na daga waya sai ya ce ya kira shi oga atta shi wannan shugaban task na wannan runduna da ya mana da ita waiwayoyin shi duka a rufe na ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na wato ma'ana ba abin da zai iya yi tunda bai same shi ta waya ba abin wannan kalmar da ya faɗi ya nuna babu wata hanya ba wata hanya dole ne ma na dawo kasuwa a guje na bin nan na bin rasa zan yi muka rasa ba wanda abin da zamu yi muka ƙara komawa saboda gaba ɗaya kasuwa ta riga ta ruɗe kasuwa ce ta abinci kasuwa ce wadda mata da masu ciki da yara ƙanana kowa ne yake cin abincinsa Allah ya albarkaci gurin da ɗan adam daban-daban sai na ƙara kuma ce ranka da ka taimake mu ka tausaya mana duk shagunan nan fal suke da kaya ba mu samu ba barantana a ce mun kwashe kayan mu sai ya ce awa nawa zai babu na ce ranka ba magana awa bane ka yi hakuri ka tausaya mana sai ya ce na ba ku daga nan zuwa gobe maza ku kwashe kaya haka aka shigo kasuwa aka dinga rubka kaya wawa ba wanda zai iya ce maka ga asarar da aka yi a nan gudun sai dai kawai kwatanta ya faɗi dan asarar ta riga ta an sari waɗansu kai kana ja barayi suna ja haka aka zo aka daka wa kasuwan nan wawa idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan ɗari tara ko one billion ba a ce an yi karya ba kai ka shigo haganin nan kai ka ce an yi yakin duniya ne a gudun nan kai ka ce an saki manyan manyan gurnet a gudun nan kai dai ka gani shaida ne to dalilin haka muka koma gefe muka tsabo tsamo saboda ruwa gaba ɗaya ya cinye mu dukiya gaba ɗaya ta salwanta waɗansu rashin lafiya ya zubar da su waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa bayan kwana biyu shega chairman na area council ya zo ya same mu ina wai ba mu haƙuri cewa wai bai sani ba ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da Allah ta'ala ya ba su a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku ya ce bai sani ba wannan abin akwai abin mamaki wannan abin akwai abin mamaki a ciki mai girma wato masu sauraro ga wanda ba sani ba Abuja na da ƙananan hukumi shida ne gaskiya ne eh, saboda haka wannan na yankin Bari ne ɗaya daga cikin ƙananan hukumin nan guda shida muna ji to da ya zo ya ce mana bai sani ba kamar yadda ya zo ya faɗa ina ba mu haƙuri ya ce mu rubuta leta mu haɗu mu rubuta leta mu kai ta wajen sabon hakimi kamar yadda ya umarce mu kuma da ya muna alƙawarin komai za mu yi kai tsaye tare da shi muka rubuta muka ga kuma takardar da aka sa a cikin tsari na kasuwa nan babu ɗan kasuwa ko ɗaya ne muka dawo muka ce wallahi ba za mu sake wani tafiyar ba amma ciyaman in dai da gaske yake kamar yadda ya alƙawar zai taimake mu tun kafin ya hau seat har Allah ya sa ya hau muka bashi goyon baya ɗari bisa ɗari Allah ya taimake shi muka taimaka masa ya hau ya kuma yi mana alƙawar zai mana kasuwa daidai da mu in har lokacin karɓan ta yayi kuma sai ya ba mu notice notice din ma sai mun zauna mun daidaita ya ishe mu sannan ya nuna mana tsarin yadda yin kasuwa mun aminta mun aminta kuma ya rantse da Allah da ubangiji da ke sama ba zai mana kasuwa ofishiya ba duk yayi wannan alƙawari a gaban mutane ba a gabana ba to yanzu kuma muka ga kawo wasu ana so a salwantar da shi yasa muke kira da a taimake mu manyan mutane wanda suke taimakon al'umma su su taimaka mana kamar shi ainihin ministan Abuja da shauran masu in aka kai kuka za su taimaka al'umma a ba mu an riga nan da an riga an gama cutar da mu an riga an gama karya mu sai wanda Allah ya so ya daga ya daga shi abin da muke roƙo ƙarƙashin ofi minista ya mana shine daure ya taimaka ya shigo mana ya sa baki cikin wannan magana a ba mu allocation namu a ba mu design da muke so kasuwa daidai mu ba ofciya ba ita ma shugabar mata a kasuwar idis izam ta ce dabban mutane sun rasa gurbin samun abinci sanadiyar akasin inda har barayi suka sace musu kaya sunana edith izam ni ce women leader na kasuwan nan halin da muke ciki gaskiya ba ta yi mana ba an duke mu sosai ba kaɗan ba wannan shine ake cewa ka duke yaro ka hana ta kuka abin da aka yi mana kenan kuma mata ku ce ga mari ga tsinka jaka ba Eh, Edit muna ji yanzu wani hali kuke ciki. Na ji wasu sun mai da kayansu gida wasu suna sun rabi a wasu wajaje. Haka gaskiya ne wasu sun mai da su a gida. Wasu kuma rashin lafiya ta kama su. Ni ina cike daga daya su. Shi can man nan zai zama shaida na. Tun ranan ban tashi ba. Ko kamun zo nan ma wayan da ya kira ni ne shine ya tashe ni. So abin da muka samu kanmu a ciki kenan. Wannan ya nuna wasu hawan jini ya kama su kenan. Sosai ma, sosai ma. Yi mana bayani da a ce ba a yi wannan rushe-rushe ba yan kwanakin nan da aka yi wannan rushe-rushen zuwa yanzu ba ma wacce da asarar ba kamar da cinikin nawa kasuwan nan za ta yi abin da kike lura da a duka kasuwan eh a ganin ki kamar kullum irin mutane nawa ne suke shigowa kamar nawa za a ce ana ciniki ne dubban kuɗi ne aka yi asara gaskiya mutanen da suke shigo kasuwan nan a misali suna ya wuce dubu ishirin mutane da suke shigo kuma an zo an duba wato ni na alhassan shu'aibu kuma ni ne pro na wannan kasuwa wato dangane da bayanin da ita umar da ta yi a takaice a cinikin da ake a kasuwa na gaskiya aka ce za a lissafa shi ba karami ne domin ni karamin dan kasuwa ne domin kasuwar mu ta hada manya da kananu to ina daga cikin karamin dan kasuwa amma a takaice dan kana nake sayarwa wasu tumatiri da barkono Allah ya kasuwa albarka ina iya cinikin dubu saba'in dubu tamanin har zuwa dubu ɗari a kullum saboda kasuwa ce wata Allah ya mata albarka kuma akwai wanda yake Allah ne ya san kawai iya abin da suke ni dai na gaya maka iya nawa ne kasuwa ce mai albarka. wannan ba shine karo na farko da aka rushe kasuwa ba irin wannan ya fara a karamar hukumar kuje inda aka ruguza shagunan mutane da hajar kasuwancin a ciki saboda karancin lokaci idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin wasu 'yan kasuwar irin halin da wani lamari ya jefa su tare da kama ku martani daga ofishin ministan Abuja yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman nasara da melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar Filhashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.